ɗan shekara 65 da haihuwa. Injiniya Wilson Gundiri tsohon ma'aikaci ne na Jami'ar Kimiyya ta Fasaha ta Tarayya da ke Yola kuma wane ga ɗan takarar gwamna karkashin inuwar tutar jam'iyyar SDP Injiniya Markus Gundiri a zaɓen goma sha hudu ga watan Afrilun nan. Na yi hira da ɗan farinsa Alvary Wilson Gundiri kan yadda aka sace mahaifinsa kuma ko yana da wata alaƙa da siyasa ganin cewa kaninsa ya yi takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa. information da aka bani an buga mun ne a ran 4:30 akan cewa akwai mutanen da suka shiga gonan shi yana da gona a bole a yolatan a adamawa so mutane hudu sun zo suka zo suka yi nashi suka yi forcing nashi zuwa cikin motan shi suka tafi da shi ban da wani tunanin dalili na tuntubi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar 'yan sanda na jihar adama dsp otman abubakar ya ce da ni kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoton ba a sanar da ofishinsa ba alkuwar wannan al'amarin amma sai dai dan faransa ya shaida min cewa sun kai rahoto caji ofis kuma jami'an 'yan sanda sun gano motar sakirar a kori kura nisan frontier a dajin Bole lokacin da suka bi sawunsu waɗanda suka sace injiniya Wilson Gundiri din. Mun je mun same su din jiya din ma har sun bi sawo har sun je sun je sun same su ma a cikin jeji din amma da dan nesa to su da sun ga 'yan sanda sun sai suka bar motar suka fita suka gudu da shi to ba mu tabbatar ko suna da mashin a jejin suka hau suka gudu ba ko da kafa suka daga shi suka tafi ba don police sun samu har sun yi recovery motar ma cikin jeji kokari da na yi domin jin ta bakin kaninsa kuma dan takarar kujerar gwamna a jihar adama injiniya markus gundiri a zabe da ya gabata amma ya cutura ko da yake batun sace-sacen mutane domin karban kuɗin fansa sabon abu ne a jihar adamawa sai dai sace injiniya wilson gundiri shine na biyu idan za a iya tunawa kwanan baya an sace ci kanin ɗan takarar gwamna karkashin inuwar tutar jam'iyyar PDP Malam Nuhu Ribadu kasa da watanni hudu da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa, muryar Amurka daga Yola, Nigeria. To Allah sarki duniya na ka gani in ya ba ka tsoro. Wata rana shi za ya ba ka tausayi, kuma komi ne ne ya ba ka tausayi. wata rana shi za ya ba ka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani. kai rinka yin tunani ba fa da kowa nake nufi